a yakin uhudu ne aka ce jarraba wanda ya faru a nan ma an samu wani darasi babba saboda a yakin uhudu mazala sallallahu alaihi wasallama an harbe shi da kifiya ya fasa lebansa ya karya haƙorinsa an harbe shi da an jefe shi ya ji ciwo a kafansa ya faɗi a rami hulan kwano ya fasa kansa sahabbai sun watse wanda suka san annabi na raye ma 'yan kaɗan ne shaidan ya shiga cikin sahabbai na kururuwa yana ce an kashe muhammad an kashe sallallahu alaihi wasallam saboda ya saka rauni a zukatan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah kuma wanda suka san yana rayama mutum biyu ne ko mutum bakwai a wani ruwaya suka zo suka yi iya yadda da su su kara manzan allah dan aka ce waɗanda suka san su yana annabi na raye da suka kewaye manzan allah mushrikai suka zo suna neman manzan allah annabi ya ce ma waɗanda suke kewaye da shi wa zai fanshe ni da ransa wani ya ɗaga hannu ya shiga sai da aka kashe shi saura mutum shida annabi ya sake cewa mutum shida wa zai fanshe ni da ransa ɗaya ya sake shiga sai da aka kashe shi annabi ya sake cewa zai fanshe ni da ransa ɗaya ya sake shiga sai da aka kashe shi annabi ya sake cewa zai sai da mutane bakwai ɗin nan kaf suka kare wa zai fanshe ni da ransa mutum yana ganin mutuwa kuru da kuru da ya fuskance ta kawai ya shiga gaban mutuwa kaga wannan shine kwaloluwan imani kawai kwaloluwan sadaukarwa kwaloluwan sacrificing kawai ka ga mutuwa ido da ido an yi a gabanka amma ka ba da kanka saboda mene saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من zalika ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل shi yasa wasu ma suka ce makiya sahabban manzan Allah kafirai ne duk wanda ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirta haka wasu suka ce saboda Allah ya ce a cikin wannan suratul fatih din ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili kazar'in akraja shabahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyagiza bihimul kuffar saboda kafirai su ji bakin ciki ma'ana suka ce to babu wanda zaka ga yana bakin ciki yana fada yana zagin sahabbai sai wanda a zuciyarsa akwai kafirci ka dai duba irin wannan sadaukarwan a gabansu aka ce bayan haka manzon Allah ya fada a rami da ya fada a rami kafirai suka zo suka yi kawanya maramin suna ta aika kibiyoyi suna ta aika kibiyoyi abu dujana ya zo ya fada a ramin ya rufe bayan manzan allah an harbe shi da kibiya ya fi ɗari jikinsa kamar jikin beguwa kawai ta ko'ina jikin bushiya kai ƙayoyi kawai na masu da aka fito da shi babu wani gurin da a jikinsa ba a gama shi ba a ga kibiya ba kaga da a harbe shi ya ji zafi ya daɗa makalkalewa shi dai burin sakar abin ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kwaloluwan imani wannan soyayya Allah ya kara mana san manzon Allah haddathana ishaq ibn al-mansur haddathana abd al ja'far ibn sulaiman Haddasana sabit an anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da kala makka fi umratil qada'i wa ibn rawaha yamshi bayna yadayhi wa huwa yaqulu khallu bani kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu alhama an makilihi wa yuzhilu alkhalila an khalilihi faqala lahu umar yabna rawaha bayna dai rasulillahi wa fi haramillahi taqulu shi'ran qala an-nabi sallallahu alaihi wa kalli anhu ya umar falahiya asra'u fihim min nadhi an-nabl Allahu akbar daga ishaku